Oi, Borei Batu. Oi, Borei Batu. Oi, Borei Batu. Oi, Borei Batu. wassalamu alaikum aran sikala waiborai bato a wana sigiro bon waiborai bato sigiro a mantikala habu ka habu sigirta yokan studio kalangu a solaran way bato batoday batamno kara iriga salan kan kayanga way waiborai guna bom aranga du ira nyamai da ir nijar labo talato me amera da radio waran zakin da hakko kan ir dai gogo gwai kam ga char kambara so ir me chino dai guri idunda minti wacin duguno ir hangan koi wassalamu alaikum wa kubaini arankan goga hangan way bato sai. irin jar labo a wana citi fonda a wana citi fonda kanga goida muna da mizai da kyar gamara sanno kan igine ko da civil a wana a wana aya zungunda wita ke kinde kya dai akwai ga sanga giri kan iga zankai wanda higen de ana gorande jiro ne wo jiro wacinigu ngano aka zanka wanda sai arusai do hare mo jiri waranka ihinkasi amma haira foyan gona dai kan za zanka wanda a gwanda girwacin da hinka girwacin da hinza girwacin ta ci ingano iga boronen wo igi hijandi zankai iwana hiyan da yanwo dai harno kan ago al'umma bon harmono kan agoga al'umma sakula amma halaka son dai harwani wo imando a wana bongo gadi gado musa amantikala juj kan go nyamai a wana kitifu berodo matkancin dai ana borai fahamandin da ane bakan dai irin nijar labo akwai ga kambadake tirayen bonkayen ga zankai iwana sanno guna di kwai ga guna zankai iwana hiken da imana kwai ga patamaka ka barkan na taliwo ne wote iga wana talo gobo danga karam mukun dai wakan bon irga fakarai wai borai batora ngati zankai iwana hijen da da lahane kan aga kande zankai iwana gam banu fondo wani wura irga modarga gona zankai iwana hiken dengo ne a halo a gonan da irlabo a wana barkeira da ifogiti sabilo kanse zankai iwana hairai iga targa zanka wonenwo igi hijandi yadin mono irga modarga gona ifono alislam tarai aki sanni wonewo bon yadin mono zankai iwana targa hijandi dai a gonda lahani kan aga kande wibore se i gaham bano doharai nkuna sigirora borai kanya ir burnya ir gwanda abdulkader hamani aminti kala ir nijar labo sata kan ga kokari zankai da furtage imaga wakan se igine ccng borin kanta kan ir burnya an shaibu aminti kala sef da a wana sata bora kan guga tangama lokolo da zankai iwana halasa ifondara fondugwai da sabi amto arando arankan kagatu irwana cheyongo wose ir wana hangan koi wassalamu alaikum matkan dai irni charan se da bato wordai kan irguga salgaran se zankai i wana targa higen da ngogo irga kokar irma ifogati lahani kan harwani wo aga kande zankai i wana gahan bano se abdullah kader aran sikala sata kan goga zan zankai da furtage imaga ifono aranga hinga ci irse zan kai wana targa higendi yango bon ir niger labora matakan cine igogate madalla ai sabu studio kalangu se kan eh, irno fonda kan gaduga eh, salan zanka hijayo kan gogte niger labora kan agodai koyar ginin mono igiyar kirgici zankai hijawo harno kan agokan lahani bobo mhm. gina agokan lahani zankai bobo wani almiyale bo ilhadin zanta agokan lahani irwana labo koyar ginin bobo wodin no iro ga hino ingu kam dambore iro irmo duga dirawo te a follon pour que zanka hijawo irma bonsa amma igina dai kirgici dai kan zanka hijawo no kan gonan wo boris bobo sigudu fondo kan ko di jiranga kan zam dizin ko kya yandi mhm. ga kala kon in kan tamo kirgidi barkan man chau mhm. dubura yako kunyo kwada man da mamdu vi hanno fono abko kurnyo ko ano jiru hunki hinza am jante zama watke kine iga higendi agzanka di hije boy bob gon kanka hijara ka asigi supporte mhm. amma silman kan da yake se kan zanka ta gigen yangol wurin yana gin kan daga fistil zan ci daga mhm. har mun janga yan doro oh hangi oh irbai ga drew no toro daran haran mhm. iddi zanka honde fo kan mo doro no gaga loktora go faman desino kan za a gon jiru wucin da hinzini higendi lokta kirko mo jiru horan zanra abisa hayyan wai kangati kangati kangati wonno kan laga kan hala ko to jiro ran zan kulu doro ni hina eto madala abdul kader sanga irga ba irme ha wai ni woni di yonga ifo gati sabila kan goga zanka hairai dan imtar ginga yone zankai wonde imtar gi higandi mm, to ai wadiyan ga kai sabila kan borai ga bayid baya kan borai di kawera na kulka hije zan kai hije gote igina da no talktara zama zan kai haire ga mil kan mm. ngai sin hina ngai ize gayi ngai ma ihigendi imdu koy borfo mi gayi jangi chon wo kan irwo mai ga wani kulu mhm. zama haira kaman chon gwas chon daraja bay ngo adiyon ga wo kulu hijare bura won daraja in zan ta ke kai wo gidi ko ne ingo ti irin wannan nami zamna am fongo won kan geno tilsan kan iwo izo bore zi higendi mhm. za agi kenan mhm. donc ina mai dum mo igo ga tenebo da ke igo ta na igo targa irwana wai mai higen ni higen to madalla irgika an shaibo do hare chef de kildira saruso kanga da kyauyen da halka son zankai i wani halisa amma ga no ago irgi ba irma ha shaibo sanga di sambo ir niger labo ba keira zankai i wani targa higen diyango sanga agto bor marge kine kanga alamba alaikum salam ik sabu studio kalangu se kan no fondo ne kirga ga kasalanga yeti kermera hakika tarki hi gendi yango masala berino yiri ki ka yiri ki gwamnato kon konsate kaga kwanda dunya labai komito kanga hagwai da zankai alhakai mhm. iko koranta kan san sare gina rapport kan Niger labo gisi in yante gwamnato ga ko gidi kan Niger labo dina sambu tarki hi gendi yango a gure gun ko di ginano yiri banda wa kon konsai kulkite nijar labora kanan di zongobon hige kan targete zankai wanda kanan di wayyakin di iddu wadin labo fiya zulmat konkon sano har ki forano har wani wo aga bagumo ifo sabilo kan goga zankai hairai dan imtar ginga izai higende talkatarai no wala daino kan ga al'umma da irwan na mai guna di ko guguna kan labora kan di di duno di ni guna bariki bariki yango no kan ga yo yonara iko rigina. dan sambu eh, maradi ganda zandar ganda da difi ganda kiyan no kan gaiwo i bisa wo kan ansar gane moyen national oga mhm. da min gaiwo i wo kanan di wa hakku wa hakku dugu wa hakku kindiddu adinga ganda no kan no no masala bagumo labora ga bisa nongu jarai ifo seno zama goyo kirgite save the children halirga ka gane masala gono ka dinna konkonsente bantkan na arani kida yadi irbun bobon se save the children kunda irga goy bariki hinzo kan aiki kyaran sera yadi dan kin konkonsente kidi masala wone ifo no goga kanda lalle lalle borai ne haikan gokan dinga imtar ginga yize waye higandi kin hako mara namun da al'ada gono igin heda talkatarai igin heda lakkolo kiningai mingai izai dan aradini mm -hmm. kolo ke dirawo a sigite ka kamata na kan nigi hinga izu wainan a kyau a koy digina mm -hmm. ina jiri bandai lakkolo hankan no kutunu gwamnati no ga sambu am kin kalasu am konda no ngorai mm -hmm. am no goy gina mhm. am kanda metrai metrai mo kiga kande wani ko no kan iga wani ngai goyo iga bara somo lokolo haya kul barmai mhm. din kondi nizo ka din kondi zongi hinka jiri ka jiri ni gono da fuwe kan igwar ga kyo kalase ki gini kalasa ka daida haire ni te deda al kalama ikar ki ga hantum da ka daida haire ni mhm. wo din kuli ne tine ni ngaise ifo sina tinge se tine zama haya mhm. kan ga go ganda karda kan date inga gudu ga haidin kul bonza anga mo a te son kai diyano wa kunno be kan kauye o da korsolo te dinal ainiwi alhamdulillah ine to kai diya din mo sigite kai na kan ga go gudu a sito gaisa ba ngai si handu fo ngwari so ngai mu nera ga telo kolo kina afoyen mu al'ada no no dan bo mene nimi izuwai dan agogo windi kwara am ko kandin se ga diga kandin ga wodin mu hawi beri ningai se arusai go tan kwarara irko hinno ga bai kan iblis gi hinga furi gamara hankan si kanu muka gate se wani se no didu hiya igi wasi ke di ma masal bero kirdi manti zan kai da zan kai no gokir higime mm. izuwe giro kindi hin giro kindi zai zan ba bai da kai na gogi higi duk saban da arhi yogon da giro ta kindi hinka wa yogon da giro kindi hinka giro kindi hinza hay kulkanti aga hamora hankan himka kina a kulsingi akina boro wono so kunno a gogutun iko ki kamagu bokan na tondi ndu guri sam kar guri te kar ya dinga mat no nemti ya dinga guri ta ya iga kumna to matakan go te no labora kon kon sai kitte maradi la gandara zam ir save the children ir gondo proje kan go tangam da wodi manti tangam no dangir goyde bore al umma no goyda te sawa gandara kan ne mare lo mariage ne pas un jeu d'enfant zama house tare no gandara no mhm. inga no igna se arme ba wasan yaro ba mhm. yarin ga dai te zarmkin ga hige wo manti zanka fori no mhm. manti zanka fori no no yadin yadin no to ngano irgu goyde bore iddi kan isto jiri hinka jiri fo wat kan masal ka sintin gu furo ko kiya ate satar kai naga mhm. satar kai ne go gaba kauye ra hun kuna imani no dama kan igihin salan ngai bonse kan mo kiti fonde kul kan go labora na zanka no mhm. dama a misalan imsawaran da ima za amma wadiyan hunkuna al'adai kaki nanu da haifo da haifo yan dira waya to madalla irwana hanga sino hawa usman a fakare da ustaz Zahara Duyahaya boro ne mo asalngir se ifono alislam tare adi sanni wone wo bon kala irma hanganasi en matière du mariage de la jeune fille euh, hankanki zanka wanda yayi hija aslam euh, tarai sunnanu woga cabe kan asin giri amma batkan agahima imateda da irko da kan su ginal si tabbata ga an zanka gorka sine kanki haisa wone ganan arsilamai imadi silman kaina arsilam tare na fonda yankendi zanka za ga zanka wala ka ga te baligi bat kankini igate ga haggoi kalim hijadin te woni alsilam tremu agala labu wo yanga yadi no muna da mai zai alhakai agala labi ga hankanse zanka wanda higa gihima ima fonda yan sambu kayan da ambori din fondara mc zan ka higen liwo fondo na afilla fondo na ci. dai zan ko inda higen liwo mu wara hima ga haggoida am buri am fondo kul kan ag himan damu ami kendi kanganan abafuna din am dogo buri ba almanai ko hanna ne ingan da kira imingai bafuna te am buri da ga ti takar harkin dai wani wani bin da kanti muna da zai kan gonda lakkal ou même dans des conditions décrites, un, un meilleur traitement et le meilleur qui soit. abdulkader irga hayan yaran sai sanga irga ba irin baida ikwega sambo zankai alhakai fonda taka kango isebon wanwana iha imsi ya yababe ima zankai imi don kunta ima nan zankai iwana zaden da fonda berbere kul kango ise wat kancine igoga haryante imna iminge gindai dan kangana harwoni omote irga hinga tangamte gaduga zankai wo iwan targa higiyan higiyande ngo ga gayi wala matano hadda hinga ga kai wana fonda wono isi agi mir kan zankai hija ta irin ga bonza amma har no ta bor folon goyno aga himanda bore bore ke kamna ke kamra ag ciya zankai zankai hayrengai alfagai da kwara jin borai da hino kulu zama haruna kan bokul gonde na wana contribution kan kandi wat kala hano temo burakul kul dono di kan ayaga na ken kena mhm. donc woni ser borai kul kin kabla jar kan bura mu duga hayar bonza yake hawadun mu kan ima bonzun mu na matana gite da to irin sambu kuna da hairai na lakali zan kai ciwon do hari zama zan kukul kan cew guto kala kolej. Mm. Nga agwanda saye yankina kan yanga gangi amtarga hiji hal kasu hal cewu a acew bo a agin ta kan na msingi hijan dinga targa hija hal kasu da irin wana alfaga irin wana amira irin wana jin borai inga mo da igin ta kan nan borai ma hinsu inga wana izuwe borai se mdugu nan kan ibera tore yade hal kasu mo irwana wana hino mhm. agin ta kan nan zankai hija igin ta kan na imkonda karba jiro ran ki hinkisi watin kina zanka atun atongu bon ma gahamon bo dingu bo hin ahin gabcin do kan na am hiji nan ko disen dirgo di ka hadde bo keb na kerkan bara bur ginga zan kai hijan bonza hin ga bonza an tar shebu irma ka aran do hare aran wana goyi fondara aran goyi kam ga kerkan bara da ir wana addina gin borai boro ne wo ifo gite ngai wo i wana di yanwo sani woni ne on bon sanga zan kai i wana targa hijan di yanwo dan matkan ustaz halar nikida mantifa kare yauno iro se save the children da halar gwa sintin ga goyo te kalkir di bo kukan kamata na irin musawaran da amin no baira irin bai matakan no unga nir di kan addini ir skai arsilam tarega wala e, irin ya yak kiriste ga mhm. ikulura a da nan ki ne giri ne ki himki hijandi giri ne ki man himki hijandi mhm. wa kan ustaz e, alfaga kida ya dinno ine hijai gwanda bakarau di ne bakarau mu ka da kai ga lasabun din lakkalo ifo ti bakar wodin kan addina ne zama dine giruwa ta kin hin kai samu gano giruwa kin hin zai matano a gora ga him ga teda mm. addina ramo ini mu gun kidi mm. bora ga hamu matakin na goda hun kuna ir giruwa kin hin ka giruwa kin hin zai zai matakin no iga hamai goda ya dinga harino kan irin yangan ir babai kan ga yi addina ban daga ne addina no addina no addina man kan da wodin sanni addina ne mu goidir lakkalai ga di hal boro ki go gendi wo di konda non ka kago koydin hayadin astase sandai wani seno ansar handu handu danta a girbu waya di girbuwa kinifa. save the children da kunda yan kango goyo di yan kango gorin ngai bon kambo gorera hadda kadra consultatif nigerian des enfants et des jeunes mm -hmm. margan bambatati zama labogin borai bumbo ministero kan ga goyo borai da zankai hawziyongo ngey mum bo ila sabu ɓe kan hayo sanday beri médiateur de la republik no go guine mm margana te labo kul no. girbi hinka maradi kwara irma di ti masala kan gono janka famde kerenno wala haifo gono kan No di mumbo alfagay koi. iki ine ka arsilam kum wo bukum sambugu tusaga wo kan alfagaki n'i yegi yera amma iri nyange iri hayre adino fahamabumbo. bumbo no ti masala bero ngano alfagay ne to imingay no lokaci inga ina alkawal sambu kan ga koy gi charguna addinai kulu ngai mi fatala bora ngai mu borai bon fer hakan addina kine lalle di goida iga haya bonza watirin ki gati mhm. iri forexin fulangai mhm. de bora hi aga naruno gidirga wondona wai hi yogo an zura kwara ngan nan zura no fufo lankara almanai no ga ka kwara banda ngo kai sika haire mu di almana igo ba ni samai amiye ke ye kadini bor samba se ifo seno gate ina mono wala ifo seno dobora higa ga dirgondona kin la sabu oh. na muno mm. amma dala sabu moru yin bono gidi kan lokaci di manto na kan izuwayo aga kan hije kan ya igi bor san ba sai ni na sai son ni muka di na sa muka kula faham wato din kino ruga faham alka mm. son igu ga te bata modin rawalin gai monana ajiya hun kunya ni goga ma kan gote imene eh, ifo foni ifo no ifo na ngana sai eh, kene vendo ner <laughs> vende ifo difo ya akunu gutu vendo ner yon koy way yo zin zihi ba ko mm. wi hun kuna mm. za i yitir hau yitir bora oh. al maro kasiye ka kai pen pen pen pem sambu di sambu i ikonda kurmi aban agin gite kan kin folon kan da di kani masalatun kada irko mir halasi ah misuma min irko da mir hallasi yadi mono zankai wo i wana targa higendi ngo a wana fondara dai ir wana hankisino rafika attaher afaka raida sani gado musa jijino kango yame kit be rodo kanga hagoida ay kango muna da mizaida da chargamara da ir wana na mai isanno borone wo mo ngamo asalin matakan cine zankai i wana ga higiyan da yungo matakan cine ihimga gobo danga borakan na te karda en ce qui nous concerne au Niger on se refer toujours à l'article 144 ankan ngir guna in niger labora kiti fondo lamba zongun wata kintacha na gir gorandi ankan ti hijabo woni ma ki zan kondi ya hijano giro cindugu izo ngini gi higendi zan karoso hija ngamo giro waranka ihinkasi izo ngaini gi higendi ai bayanga tirkunno sino kan woni o ganandi kiti fondo lamba zambar hinka da itacha da lamba woigo kan ikanda sokone ngara ini miye na moga ta harikan gaborai alguna. Alcance ihima imma kese womu gaba daya haniyan zuzug hinga fondo no zanka kaina ima higendi da hi gamanti har no kan manti sinera wal hankan himan da yadin wodim zuzo ingono ga gidi hala yadin no wal manti yadin no hala ga hinkan da mu lahani a wone ga hamba no din a fondara des incidents ou des conséquences néfastes sur la santé de la fille to madala irmuka abdul kader dohare armo warangonda hankaran tonton jijo a wani nomo to bere kuno no sala mm. e eh, smart be guna salan cin modaci da ci yade e eh, iro o kan iro kirgin ton ton dai sanno bongiti do ke kan gono kan ga bore kan go zan ka hijitar hijan ni kar iro irjiyan ga himga ta kan nan kwar ku kan cina zan ga tar hijan yo ma gote in ta kan nan muna ni zan bar kan go za hay no mati ayim cha ga doy kati mhm. gudu ga wadin bonza zama irga di kan kauyen ragon kan agogti amma isinga bura mayo katare isinga bura juke isinga bura kardugo kulu kadai bura go goro amma hadda kai ni kaina fonde kan iga zankai hagoi kan zankai sutura kan giwa da zaktar gi jadin hadda igo dugi goyendi kauyera igi milkan godin ganan burbobo ba ite ani ki be kan gobo yuduma gingai kar igana yadi ye banda ye banda yadi no an taru shebo aran gwanda harkan aranga tontoner se jujo a wani sanno banda o to man tegi tontonno bere konono aniki mhm. kiti fondai mataki kidana ir kan ga hagwai da eh, munan da mizai da wani wani ka yi mhm. alhakai iddi kan kiti fonda din an fayanka fayanka dan igamara mhm. ir labo wani kiti fondo bero kan ti constitution a ni nigerian kulu sin da albora sin da waibora sin da zanka sin da talibi mhm. sin da eh, alberi ir kul afollonno ir kulu alhakai afo do to ifo seno igine izuwemte imhi girokin nigu yani nga nodin bumbo masala fogo mm -hmm. iri wodi yango ga kan ihimgu hansi hanse ayi mil kan wodin seno jijo ne aga himanda jama'a masawara mm -hmm. ane concertation mm. lalle dira wora gir bande gwamnati gonga hina na nan kan ministre marga ina doka sambu kanga izwe ami dum am hauzu ike wo fondara ine wodi no kal jiru waykindi iddu izu way dina da lokol im fayda amike ko karite mm -hmm. amma no mbo irwo diyango ga e man tizu way kango lokol hinde me o kan si lokol ari nga sani siga me mm -hmm. ima hansente ko ne mm -hmm. hal juzo sanno sawara sanno mhm. ahim kiteno ne mhm. e woni arna to nan di bore kengen ga hansa tedo wodi irna to nan di ir maradi margana kirte har yanno kan ini kul sambu katare zama bora kan furji ne kan ti ta de la république il te zuz ke yannate zuz e ko margado bora kul mar ko margado ful kware sata e ko margado in sanni wodi yandi mo katare hmm. ine to ya dinga ihim ko goro ga sawara kan ganan kun zuze mudu ko kan hmm. iga borkan da lahani wodin te iga karda gobo kan ganan zankai imudu i alhakai gino ise imi kayen zankai iwana targa higen da wudai a gwanda lahani kan aga kan da zankai iwana ga hambano se wani mo aga hin harnu kan ga hin ga lambu ba iwan bongai ga wani wana zanka wai borai ido harai mahone mu dai matakan ne dr ah, abdullahi tarore ana fahaman dinda a sigoi kala ong dimola loktarano kan ga wai borai kan yan ganda sandai har mun gari yan wodo harai ngano go ibande kala irin hangan a wana sanno kan ci cise le mariage précoce a pour conséquence première des dommages psychologiques targa higendo gonda taliyan kan agate mazanka kaina san muguno dotti kambara ni di hankan agatase aman sola asi alborbai aga sarote wai borasi agutonan kan wai bora asi ba alboro ni di ina kan bukun futai gonda sambu kasi yin guzuman dinga bonse haniyan agate kan bora go kogajin inga alomoro hayyan wati wara ga hinga kangai girbi hinza kan a gona ga haizangai illa bora igi hinga wa da wani da bora kulu tun ga kai lahanai kan wo borai gonu gudu hayyan ra a ga hinga safar nga mu kanan zungu bon waye kindugu go kogu hakku zam sato kan ga hagoy do ne kan signe dimol sato ne wodai inga non wo borai tine sambu goyen wodense akto wo bor zambar hinza kan gano haggoi dai aikin ga kikan di kan kanan zongora waya ga kindi ga me dame girwo kindi kai zai girwo kindi zai zai inga ni gona ga dan fudi hine nga tika han foyan borada do yaren asinga har mun gayi har mun gayi yongomu woni ingono gona ga ate la fissure obstétricale au Niger c'est lié au mariage précoce aux grossesses précoces to madalla fondo woni oramo irwana hanga sino rekia arimi akwai ONG Dimol a wana batamara nan kan afaka raida wai boryan kanyan har mun janga gayan doro ngano duwai sanga zanken no kanyan itarga higandi kala irma hangan

ce ce ba ka ko cha si na kwal bore man ka ni fon te so ni ma wai ni bor su koi me kan te ba ni bora ga be kan wo banno ai mo ne wallahi si koi ke fai fun ne ngo haziya kwal ai koi amiro ro ni me ne koi aine siba aizu koi ba ai hasa fodo kongo gaya kan ai dirba kuma bai idi ga ce ci ga ce cin gana ya sai kargane gana iko ga san muka nukan nodi amma bai ba hala ya bore zinu ba dai kwari ba dai kwari ga fantino kwara wallahi kalai ya sai fa wande uno wallahi a sai fanta akan ne hawtu wai da amrin kan ban kan da uno agun mai sai uno ko sai kulo ba ai kai dai kan ne dai kan hayate wallahi kai ga fantino zamzai ko ko cin ne ba bisino kula ne akwai nan gufa hare kula adigai nan ai kai sai puan bune ka ise da ma banda haroge kar haroge kar ge kar kal kale ma ka ni ter ai gore ter ya ni ngano iko alfo iko lok ter kwara iko ise rubani ne ko yiji nan gufu ne haiban sai zuwa na yizi hinka wallahi yayi wai mandi masala ku nga garo talikul mandi kadda ya sambu gunda dorodin kai kana a hai a amma higirka yi mandiya ga kun masala matano doro banda kunyo goga sala wa lasi sala aga sala ya kunyo bun bosi no amma babo no kanda aga ka kunyo babo mm aga kin dilse ngari aga kin dilse har kan yirga ba kula kin dilse mm. balle yo yadin na gidin ah, ku aiwa su ba kai sa ta yi budi aiwa idiya ah. hawa girbi hinzan haizan gai halaga ha julbita kina hay rukonda il doktor kora doktor kora bine ani as hinasi atil setra, ni sel ilmu ko il musambul mu ko ayuru ya ayuru ayuru mo ilman mandu mota kala lula tamodin kan du mota il kanifondara ko kadi susugoni ta laktar kora samilwa sajin ilbu ani a si na ga han bosi aman he mo ngo bosi irman tene siya irgu bayirman koy daino to madala irma ya ka irwana salayan fora an tar shaibo aran gwanda haikan aran gaci a waiborai kan yan salan arma matkan dai boro ne ngo ila hane kan ine ngai duga han bano do hare da loktora nga won sanno bon ifo na aran ga tontonir si o wadino har yanno kan irkunda irin boga baya ga zamirna Eh, matidanga ina konkonsente gadi an sargir zambar hinkan da da iwakin di da ka zongun di iwakin di hako inir konkonsente gande kan irga mara maradi na zandar zankaitar ga higen di yango hayyango da izai ki gudu yan konkonsa ne ake bir sai kan haitaje boreki targa higen di yan izai dini isika da kungi borkul kan mon kungu ga kamo dango ganda da dori noka wakan loktora kidin mhm. hakika ya no amma amangu wo borado harena ya dinga boradin wo labo gyanganwa iro zankai musamman zankai di sambu tesawa di sambu zandera irgu goida loktorai irgonda santar yankan irgite kan zankari mo kan yanka nunye kan bankan da kungiyan hanno iga kan dai san tare da loktora gidi ise gino ngwari zai kan ga hamai kina man gi to bore hendi novo amma kan ganan dai lahano ki kan da dunye din imudu ga zabi sai imudu ga kan gai bonga ga hamai imudu ga hamai imudu ga kina i wani bayrai di haya kul mudu ga kafon da hannara mm. abdul kader ni bindai fono ne ne eh, to eh irangan doktoro sai eh, ayo doktoro sanora kan kane se gumo mm. ti kakan de traumatismo sanno zanke no kan i chow la kol e zanke mo no kan igba nge cho nge nge cho na fanga mhm. amma ignigdi isduk cho na fanga zama i wona hayre yi ka la kolora mi hijandi mhm. afa mo gon kan si kol ki go hijandi go hijandi ya no ya amma bayan dai ba brasil ko din higen da zan tara kaman tonan ga kurnye ga inga wani bafu nara wudun kulka na ga traumatism wani hmm. lakka ya ran kera jere tuba isi ba kan folle folle halfu mura hmm, hmm, tisi aran do harai aran goga tangamte ga duga zankai iwan targa higen da yango gayi iro do sai sai wana ke drawura dai irgonda goyi yankir wote irin duga zankai wani hijawo bonzayin wo fondra mm. igina dai irin wanda kasi ne an saki ga platform numeric zaman portable kasi ni android mm. ibono irga feri group ya mm bari fakare zankai hijawo bonda hay kagin kande e, eh, mafonda kin ga bonzanda de barkan te doke kan inga kar wodo yan kulbo no irin fakare hmm. donc fakare batamayin rade manta irin no gara mm -hmm. agonda Akiya. to barkan sinda android matano ngo ga tege du fa karawo an bai so lokcho kada yirgo mm. furta je mm. ngai no go android de bon da bayan kuno ngai mono da bayan wakayen fun kawera kada ran ko hije gote ngai mono go android de mo ken ken dirgo dirwo da mm. ir sing to bra kuldo amma ir wodi kan dir sintin da furta je mm-hmm. kai ya ngai no ti da bo gabo kuno ngai no gin kan dir se barma kirga ba mm. wani bandu mu hatta ka ta irga fatir koy la kolera irga fa kare dira way mai dira wani armai da irga famon di simat kanno zanka ya irgo da ai kanno iga akkan ga da matkan ni te ga bonza wadun kula a gori wani ce ya di eh an taru shaibu aran do harai save de culturel har harkan aran gogite duga kande ga kisnai bore kayan ga zankai targa higen da goga lamba irga goyen bobati goye kulkirgite murgite kamban na kambano da gwamnati sarusai in zalla labu fulkwara su danga satai kan gogorin ga kama gorera mhm. irgir dubarai ka giri hinka ka giri hinka irga goyi kyawun diyanwo boriyan diyanwo do ha mhm. kan ganan izuwai ima gaila kolora irga goyi mu da gwamnati mhm. kwankwan te. amma na ga tikan gwamnati sai irgi no sawara yan wani sai sarki ga igine pledoyer zama irgon da hujja yan wani sai no girban da wo goye kan yatte iddi gwamnati sai gwamnati na alkawal yan sambu dunya labai bon do harai kambo ine niger ngai go gorno ngai mudu ngai ke dirau yan kan ga te kan ngai mutangam da zan kai higen yango mm. woni senior di ministero kanga hago wai webore zan kai hausu yango ite wo kan ne an sarki nga plan strategic national dinga labo kulu matano igate ganan zan kai higen yango di insha allah wodi wo agobonga wodi ndiro wo igo goida inga kan ministre margara ministero kanga hago wai webore zan kai hausu yango do hari kambo mm-hmm. ina doka sambu. kan ine nan kulkan komin go nijara mm. bari ki kaina kainai mm-hmm. i madan kunda yan komiti yan kanga haggoi da zankai hauzi yan wodin go dira waira e dira wai kan irgite mu irga goida kwara borai mm-hmm. irga goida ino kan ganan ingai bumbo bonse i ma yadda bai kan hayo kin gai gogite aga kan da yan mm-hmm. ingai bumbo bonse i manan zam hay kukan nite anniya kan ninna ni bonse irga mil kan aga gai ga bisa wo kan inin ni mati to madala radio lokaci ka dai suru lokaci ago sintin ga mo kami abdul kader aron ifogiti hay kan gice cen cen gona kan gite zan kai i wana targa higen de ifon cen kai bai ti kan ir hayrai im nangira wa me mi e ir wana jinu borai mhm. kantir alfaga ir ko har koy ima di mhm. ir wa me ngai mu icho mu kodi gina zama ngai mo gon ngai wana goki gogti kware ya zama iga hangani se disalan e hal kaso ne ir wana hino modo ir hino kilu to ne cikin irga zan e, zankai wana hijadin ima guna im konda hala jiroi cin hakku kan nan zanka hucha a tonan kan aga kurnya aga hijayi gayi antaro shaibu da rai fono aranga kirse da dira ke yango kan goyirse gati kan irna mai i na yan gono arzakawo manti izuwai kayan targa da no kanda ku kanti haira ifo no tilsa aga amingi izo tarbiyandi wodin no alfage gir wazu gicir se wodin no igir ha kito kan sinda avocado a tarbiya inga ni gir ha ma daga fonda hannabo irko no gidi nisi to madalla wai borai bato a wana sigiro mo sigir no kara dai irga bokirga dan harkan yanga wai borai guna bom Eh, Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. <laughs> da a'a dole cire rubin da kan goni gan hamoga nyai zo mata no aigin fahaman dinta salamme ni kan no ai ba imne ya dinno amma ai kwarbora dai no ne kar matkan aganga chel alborkarda karmate noni ne bo. ni cibor fose matano ayi gite ayi izai baba bo. dai cibor fose manta ayi nai fuol tankata ferino ifo no nugo ciwo ni sibai kan da albor nin kar ni man cibor kulse ya ga fillano hmm. ni gabai. ai bumboi farga amma no ai ga te hina kulsi ai se ah ni gwanda hina kai hina yan bumbo to mata nai gate te aha so honno ni sala sintina ga dai ni himu ga koi ga doktor kwartira kan si ga ne certificat medical te doktor kwartira manga mata iga te da to hanga nai se gama zani kwara boranin kar zurgu kwai di loktor kan gini guna amma loktor kwara tira noni se din sin da hina kwai juju kwara ga ce karyan maga walmo dinga ba a mutai wasu wasu bon nima kwai polis sai doga ce niga bai kan ai sin da hina kulu ai mai ne kalan da noro. norfo hai kunno ni sino siyan gona kan ga wai borai kan sin da hina ga ka sinai kitai fondaira ni kwar bora ga hin ga kwai kasu handu hinka wal an bisa yada da annin marai gumo ni ga hinga ba a jukke aha oho me wal mo te tarai kasu dana ya fahaniga amma haifo gono dirawo ga hinga tuaran sai halfai yanga ya dinga igihin gahanganayse hal imaino ai alhakai ingano ay goga taabiyakine nidi wala amma hagwai da ni kwara bora ba kan ninno na tonye walmo nina wauseno aninkar igihin ga dogonan da ase ya dinga ma hagwai fa dogonan diyan no gati yadin kwai ne sanda igi hinga zabu sai ka sora gwara. oh no ai faham ai sabo ai chara za su ba da irkwai ba ai ga sintin to ai chara abori irkwai dai makan da ne, wai bor kunno man hima ga yardan da imaka zama wai boro man tifon borno madalla neno hunkuna irga waiborai bato sigiro neno irga gayi sigiro ne wora borai kanya iri burnye imkaga salngirse irgonda antar shaibo amantika la ONG save de kidra bora kanga hagoida kyauyan da zankai iwana halsa fonda ya dimono irgonda abdullah kadera hamani amantika la sata kanguga tangama furta geida zankai ma maga kan se igene ccng wo fondo goi kangaran kaga tu irwana hunkuna fakara wose fondo goi da sabi amto arando fondo goi da sabi mo amto arame ame kayan goga hangana sigira wone wose sigiro dai borai kena tonan da rando mashino bo isa lawali mikro gine shatu muhammadu neno inda borai kanyan irburnye irganaran se masalam o fondo goi da suro karan dangir hangana Oi, Batu. Boiborei Batu. Oi, Batu. Boiborei Batu.